wannan hannun naka nema ne a lahira sai an tambaye ka ya kai da shi ka yi amfani da shi ka taɓa matar banza duk wanda ya amfani da hannun sai ya taɓa jikin matar banza in kiyama ta tsaya zai zo ne hannun nasa yana ɗaure a jikin wuyansa kamin a wuce da shi wuta ko kuma ka yi aikin alkhairi da shi ne wani kada ka wani ka zalunta da shi idanu ga sai an tambaye ka me ka kalla da shi eh gaye me kake kallo da idanunka qur'ani Mr. Guy, what are you looking with your eye? kake kallo? Hadisan annabi? Me kake kallo? ‘Yan mata mutane? Sai yarinya ta wuce kaɗan labo ta bayanta? Tana taka kai kuma kana bi kana kirgawa sittin, saba'in, ɗari da hamsin, sittin. harshenka sai an tambaye ka me kai da shi ƙur'ani ka karanta ko ashar kai da shi sun sa akwai abin ban haushi haddatawa ka ji dattijo malam ya koro ashar ya kai shekara 60 ko saba'in a wajen su yara ƙanana ke koya ko kunya bai ji? a jihar gombe mun taɓa samu wani sarki sarki ne amma Allah ya jarabe shi da ashar kare da kasar ruwan sanyi kuma sarki ne yanzu na zai danno ta ya mulmulo kai sarki in zai mamara ba wani lokacin kai wasa su yi ma'asha yana so ya ce ma barka da zuwa da Allah ya tashi taimakonsa Izana sai ta bude makarantar islamiyya a gari sai muka tura wani malami Allah yawa da suwa yanzu haka ana ce masa malam Muhammadu Sani to sai sarki ya ɗebo 'ya'yansa ƙanana sai kawo su makarantar islamiyya na izala malamin sai koya wa yara ɗalibai ya ce ashir ba kyau Allah ya hana duk sanda kuka ji wani ya buɗe baki ya yi ashir ya yi zagi to ku miƙe ku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim yara suka ce to yara suka rike ran nan sarki ya yi muhimman baki da yake ganin girman su a fada ga yayansa sun dawo daga makarantar islamiyya suna gefe an yi menene menene sai sarki ya mulmulo wata katuwa ashir sai dannu yana dallo a shirya ransa yaya kanana sai suka miƙe zai suka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wallahi sarki da ya sadda kansa kasa sai da dauki tsawon lokaci ya gagara dago kai ya hada ido da mutane yara sun bi hankali daga rana ya tuba daina shirya ce wallahi ko a mafarki bai sake shirya batun daga rana wannan harshen naka mai kai da shi da Allah ya baka kuɗi amana ne mai kai da shi ciyaman na kafin lokal gamman wannan matsayi da Allah ya baka amana ne sai Allah ya tambaye ka a ranar tashin alkiyama mai martaba hakimin kafir da ma kofar gidanka muke mulkin nan da Allah ya baka na kafir ni'ima ce Allah ya maka in kiyama ta tsaya sai ya tsaye da kai ya tambaye ka wannan ni'ima da ya baka mai girma sarkin Katsina wannan sarauta da Allah ya baka ni'ima ce in kiyama ta tsaya sai Allah ya tambaye ka shema gwamnan Katsina ni'imar da Allah madaukin sarki ya baka ta mulki ya baka gwamna na katsina in kiyama ta tsaya sai Allah madaukin sarki ya tambaye ka kowa a cikin mu duk taron nan akwai ni'imar da Allah madaukin sarki ya masa ya tabbatar da ya gano wannan ni'ima ya bi Allah da ita ya shirya ansar da zai ba Allah na tashin alkiyama idan bai ba Allah madaukin sarki ansar da ta dace ba wallahi wuta Allah zai sa wurga shi a ranar tashin alkiyama walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan walau annahum fa'alu ma يؤمنون به لكان خيرا لهم نعم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مسك ختامه مثل وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يريد como